ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخرج الإمام مسلم عن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا اي نعم إن من رضي بالله ربا أحبه وتوكل عليه واستعان به واكتفى به جل وعلا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء وأن يحب المرء لا يحب وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار إي نعم حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله جل وعلا وانشراح الصدور ولذة القلب فالإيمان إذا باشر القلوب وخالطتها بشاشته له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذق من ذاق طعم الإيمان ضحى بكل شيء من أجله من ذاق طعم الإيمان كان مع الله في كل وقت وحين قال عليه الصلاة والسلام النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أذابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه قال شراح الحديث عن معنى حديث العباس بن عبد المطلب ذاق طعم الإيمان أي أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته أحب إلى المؤمن مما سواهما وحينما تتعارض مصلحتك وحينما تتعارض مصلحتك مع الشرع تقدم الشرع ورضا الله وتختار طاعة الله ورسوله وتختار طاعة الله ورسوله على هوى النفس وغيرها فيكون الله تعالى عنده هو المحبوب بالكلية وعند ذلك تصير القلب متعلقة بالله في كل وقت وحين محبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تعني ألا يتلقى المسلم شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاة نبوته ولا سبيل إلا ولا يسلك إلا طريقته حتى لا يجد جرحا حتى لا يجد حرجا مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها وثمن حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ومعنى ذلك أن يبني المؤمن علاقاته مع على أساس الإيمان يوالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا فقراء ويبغض العصاة والمشركين ولو كانوا أقوياء أغنياء والحديث يعمق معاني الأخوة الإسلامية التي لا تكون خالصة نازعة متماسكة إلا إذا كانت لله وفي الله وفي مرضاته سبحانه وتعالى وتكون ملازمة وتكون ملازمة للتقوى كما قال ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إخوتي في الله إذا ذاق المسلم حلاوة الإيمان غدا إنسانا آخر لحياته طعم آخر يبنيها على العطاء والجود والكرم والسخاء يقدم الخير للآخرين يحب أن يكون عظيما عند الله ولو كان عند الناس أقل شأنا يجانب الآمال ويتجه للأعمال كما قال ربنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن ذاق طعم الإيمان ومن ذاق حلاوة الإيمان أيقن من سويداء قلبه أن الأرزاق بيد الله وأن نفسا لا تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها من مظاهر حلاوة الإيمان التحرر من الهوى وفتنة المال والنساء والتحرر من الشح المادي والنفسي والإمساك والتقتير تمسكا بقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من ذاق طعم من ذاق حلاوة الإيمان ذاق لذة الصلاة حين يؤديها بخشوع وحضور قلب فتقضو الصلاة قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه فما يزال في ضيق حتى يدخل فيها ولذا قال إمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه أرحنا بها يا بلال ولقيام الليل عند السلف رحمهم الله تعالى منزلة عظيمة ولذة لا تبارى فهذا أحدهم يقول والله لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في هذه الدنيا والله إن أهل الليل في ليلهم مع الله ألذ من أهل اللهو في لهوهم انتهى كلامه والصيام يتلذذ به الطلف رحمهم الله أيما لذة أما الحج فإن لذته تدفع أصحابه إلى ركوب المطايا وتجشم المشاك حنينا إلى البيت العتيق وشوقا إليه ولذكر الله لذة يقول عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإنسان في الدنيا يجد في قلبه بذكر الله جل وعلا وذكر محامده وآلائه وعبادته من اللذة ما لا يجده في شيء آخر انتهى كلامه ثم هل لقراءة القرآن من لذة يجيب عن ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فيقول لو طمرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم يا عباد الله فهلا سعينا بعمل مخلص ومثابرة جادة لنذوق حلاوة الإيمان ونعيش ذاك الجو الرباني الفريد الذي لا مثيل له يقول ربنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki jira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabin rahma mai zan da iyalansa da sahabbansa da ragowar muminai masu kwaikwaya ayyuka irin nasu har ranar tashin alkiyar a yau mu mutaji ne akan hadisin baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam al-Abbas ibn Abdul Muttalib da yace naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa lallai duk wanda ya yarda da Allah madaukakin sarki a matsayin ubangiji kuma addinin musulunci a matsayin addini kuma annabi Muhammad shine manzo kuma annabi lallai wannan ya dandani gardin imani ya dandani dandanan imani al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi Lallai haka ne duk wanda ya yarda da Allah madaukakin sarki a matsayin ubangiji to zai zanto ya gabatar da soyayyar Allah madaukakin sarki fiye da kowace soyayya zai zanto mai dogaro ne ga Allah madaukakin sarki mai neman taimako ne gare shi kuma yana ganin Allah madaukakin sarki ya wadatar masa a cikin dukkanin al'amuran kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara fasa wannan bayani ya ƙara bayyana ma'anar wannan hadisi a riwayar Anas bin Malik al-Imam bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Ɗabi'u guda uku duk wanda ya tsinci kansa a cikin su to babu shakka zai dandani gardin imani ce ɗabi'a ta farko ya kasance da Allah da manzansa su suka fi soyuwa a zuciyarka sama da komai ko kaka ko wannan abin yake za ka gabatar da Allah da manzansa fiye da yadda kake son waɗannan abubuwan sannan abu na biyu ko ɗabi'a ta biyu ki kasance kana son wani sanadiyar soyayya ka gare shi shine saboda Allah cikin sarki sannan kuma ɗabi'a ta uku ka zamto kana ƙiyayya ga kafirci da dukkan wata ɗabi'a ta kafirci dukkanin wata ɗabi'a da Allah ta'ala baya so kamar yadda kake kiyayya a ɗauke ka kana ji kana gani a sanya ka a cikin wuta al-imam bukhari da muslim suka rawaito wannan ma'anar jin ɗanɗanon imani shine mutum yayin da yake bautatawa Allah subhanahu wataala ya dinga jin daɗin wannan bautar wannan bautar ta dinga ɗaya bai masa kewa ya dinga jin wani yanayi na gani tsakaninsa da ubangiji subhanahu wataala wanda shi kan ba zai iya iya mutunta irin dadin da yake shi ba a yayin da yake cikin wannan bauta tsakaninsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala jin ɗanɗanon imani ko ɗanɗanon ɗanɗanon imani yana nufin kowace irin wahala mutum zai iya jure ta ɗin dai ta hanyar ya sami yardar Allah ne maɗaukakin sarki jin ɗanɗanon imani yana nufin mutum zuciyarsa ta yalwata ya sami yalwatar shi ya samu jin daɗi ya samu karkata zuwa ga dukkanin abin da yake aikin imani ne aikin musulunci haka imani yake yayin da ya rasa cikin zukata sai ya zanto abu mafi wahala ya zanto wa zuciya da gabbai mafi sauki babu shakka a cikin ɗanɗanar imani mutum yana samun farin ciki mara misali yana samun annashuwa da kwanciyar hankali wanda in ba wanda ya ɗanɗani wannan ba babu wanda zai iya maka bayani duk wanda ya ɗanɗani ɗanɗanon imani to zai iya rabuwa da komai akan ya yauta da yardar Allah ya ɗanɗani daɗin imani to zai kasance tare da Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci a cikin kowane irin yanayi Manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi sallam ya ce kallo na haramci wani wata kibiya ce cikin kibiyoyin da iblisu yake amfani da ita domin ya ribaci mutane duk wanda ya kyale kallo na haramci saboda neman yardar Allah to Allah ta'ala zai sakanta mai da imani da kuma gardin imani a cikin zuciyarsa malaman da suka yi bayanin wancan hadisin na za ka ba iman suka ce ana nufin cewa Allah madaukakin sarki a cikin dokokinsa na alƙur'ani da manzo sallallahu alaihi sallam a cikin hadisan hadisan da ingantattu su kasance su mumini yake gabatarwa fiye da ko fiye da abubuwan da akan abubuwan da ba su ba su ne wayannan guda biyun ba kuma yayin da da hukuncin hukuncin Allah cikin alqur'ani da hukuncin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi suka ci karo da abin da shi mutum yake so to kai tsaye sai ka ga yana gabatar da hukuncin Allah da manzo yana zaɓar yewa Allah da manzonsa da'a akan ya bi abin da ransa yake so sai ya kasance Allah ta'ala a wurinsa shine abun so mafi kololuwa zuciyarsa ta riga ta narke ta ƙare tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin lamuransa babu shakka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa mutum ya gabatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowa kuma ya kasance bai yadda ya karbi wani hukunci na umarni ko na hani face sai daga hasken annabta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci cewa babu wata hanya ta rabauta face sai ya yi ayyuka irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya samu kansa yana jin cewa duk hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke ya yi masa daɗi ko bai masa daɗi ba ya dace da abin da yake so ko ya saba masa ya ji cewa baya jin ɗan baya jin wani sosuwa a ransa sama akan wannan kuma ya kasance ya ɗabi'antu da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ɗabi'u na karamci kamar ɗabi'u na haƙuri kamar ɗabi'u na sauƙin kai kamar ɗabi'u na nagarta tare da abokan zama babu shakka wanda ya ɗanɗani ɗanɗanin imani to za ka samu baya taɓa san abin da Allah ta'ala da manzansa ba sa so ana nufin cewa wanda ya ɗanɗani ɗanɗanin imani zai gina alaƙoƙinsa na yau da kullum akan tushe na imani akan tushe na hukunce-hukuncen musulunci sai ka ga yana son muminai yana taimaka musu yana mara musu baya yana ƙarfafa su ko da kwarauna na ne talakawa ba zai samu wani amfani tattare da su ba kuma a lokaci guda saboda imanin nasa za ka ga yana ƙiyayya ga masu saɓan Allah masu shirka ko da ku su ne mafi ƙarfin masu ƙarfi ko da kuwa mawadata ne saboda sun saba wa Allah wannan hadisin na al-Abbas ibn Abdul yana nuna mana irin zurfin uwantaka ta musulunci wadda ba za ta taɓa zamtowa uwantaka mai amfani ba uwantaka ce tatacciya wadda aka yi ta tsakani da Allah sai fa idan ya kasance an yi ta ne saboda Allah maɗaukacin sarki an yi ta ne don neman yardar Allah maɗaukacin sarki kuma ba za ta taɓa raba ta da tsoron Allah ba kamar yadda Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا هو مسلمين الله بعد ولا بعد ولا يا أموا مسلمين lallai musulmin da ya ɗanɗani gardin imani zai wayi gari wani mutum ne daban ba irin mutumin da yake ba gabanin ya ɗanɗani imani rayuwarsa za ta canja zai zamto ɗabi'unsa sun zamto ƙololuwa cikin nagarta zai dinga gabatar da alkhairi ga ragowar ƴan uwansa zai dinga so ko da yaushe alaƙarsa ta zamto mai ƙarfi a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ko da kuwa shi ba kowa ba ne kafin ya zanto wannan za ka gan shi ya nisanci burace-burace za ka gan shi ya mai da hankali a kan ayyuka na nagarta domin riko da abin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ce lamarin da sha'anin ba shi ne ku zanto kun cika zukatanku da burace-burace ba haka na ma ahlul kitab ba burgewa ba ne a wurin Allah maɗaukacin sarki su zanto wannan burace-buracen da suka cika a zukatansu ya zanto zai mutu wata tsiya a gaban Allah maɗaukakin sarki muhimmin lamari shine duk wanda ya aikata mummunan aiki ya sani ba shi da wata nasaba da ubangiji maɗaukakin sarki za a sakanta mai sakamakon mummunan aikinsa sannan kuma a wurin Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya isa ya taimake shi ko ya jibinci lamarinsa babu shakka wanda ya ɗanɗana ɗanɗanan imani zai sakankance daga cikin zuciyarsa cewa dukkanin arziki a hannun Allah madaukakin sarki yake kuma sannan babu wata rai da za ta mutu ba ce sai Allah ta'ala ya cika mata arzikinta ba ce sai Allah ta'ala ya cika mata ajalinta da ya daukan mata yana daga cikin alamomi waɗanda suka ɗanɗani ɗanɗanon imani za ka same su sun fita gaba ɗaya daga abubuwa na soye-soyen zukatansu tasiri na fitinar dukiya da mata da duniya Ba ya samun ba sa samun galaba a kansu za ka same su ba su da tsananin soyayya ga abin da yake hannunsu ko tsananin son zuciya ko tsabagen rowa a cikin haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da kuma haƙoƙin abokan zamansu suna riƙo da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce duk wanda ya yi aiki na nagarta namiji ne ko mace matuƙar shi mumini ne to lallai za mu raya shi rayuwa mai daɗi za mu sakanta masa sakamakon aiki fiye da abin da suka kasance suna aikatawa a wannan duniya babu shakka duk wanda ya ɗanɗani garɗin imani to zai dinga jin wani daɗi mara misali yayin da ya shiga cikin sallah yana ganawa da ubangijinsa za ka same shi yana cike da kushuri zuciyarsa tana tare da shi yana hankaltar abin da yake sallata sai izamto sallah ta zamto mafi daɗi mafi soyuwa mafi sanya masa farin ciki a ransa sama da dukkanin wani aiki da yake yin sa a duniya sallarsa ta zamto tamkar wata aljanna ce za ka same shi yana cikin kunci gabanin ya shiga sallar amma da zarar ya shiga cikin sallar sai ya samu yayewa ya samu mancewa da dukkanin yanayin da yake ciki kamar yadda shugaban masu tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa bilal ka kira sallah ka hutar da mu daga bakin cikin duniya mu shiga mu fara yin sallah babu shakka sallar dare a wurin magabata na kwarai ta samu wani matsayi mai matuƙar girma saboda irin ɗanɗanon imanin da take gadar da ma'abotanta take gadar wa ma'abotanta wanda ba shi da misali shi yasa ɗaya daga cikinsu yake cewa na rantse da Allah ba dan gardin da nake ji ba na tsayuwar dare da ban so da tuntuni na so na bar wannan duniya lallai ma'abota tsayuwar dare yayin da suke yin qiyamul layli suna ganawa da Allah Allah yana saukar musu da wani jin daɗi a cikin zukatansu sama da yadda masu holewa suke jin daɗi yayin da suke holewa azumi shi ma ya kunshi wani jin daɗi da yake gadarwa a zukatan waɗanda suka abotace shi suka zamto suna aikata shi amma dangane da aikin hajji to shi wannan daɗin da yake tattare da shi shi ne ma yake sanya ma'abotansa su kutsawa wahalhalu su kutsawa gajiya da damuwa da rashi domin shauƙi zuwa ga ɗakin Allah maɗaukacin sarki. Shekul Islam yana cewa, lallai ambatan Allah ko lallai ta hanyar ambatan Allah ana samun wani jin daɗi jin daɗin da ba shi da misali babu shakka yayin ambaton Allah da tuna ni'imomin Allah da bautata wa Allah madaukakin sarki akwai daɗi mai matuƙar tarin yawa sannan dangane da karatun alƙur'ani sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu yace wallahi da a ce zukatanku za su tsarkaka su tsabtata, da zukatanku ba za su taɓa ƙoshi ba daga maganar Allah Maɗaukakin sarki duka wannan jan hankali ne gare ni gare ku baki ɗaya cewa mu dage mu yi aiki na gari mu yi aiki tsakani da Allah mu jure wurin kyautata alaƙoƙinmu da Ubangiji maɗaukacin sarki domin mu samu ɗanɗanar wannan ɗanɗanar da imani yake da shi ko alaƙar ta yaudada tsakaninmu da ubangiji madaukakin sarki babu shakka ubangiji madaukakin sarki yana cewa duk wanda ya nufi lahira kuma ya yi aiki irin aikin da ake neman lahira da shi matuƙar shi mumini ne to lallai waɗancananka aikinsu zai zamto abin yabawa ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء وزراء نبيك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذين قضوا بالحق وبه يعدلون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوبا والبلا والفتن والزلازل والمحن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم على الإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخشاك ولا يرحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشائخنا ولإخواننا في الله تعالى ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلاته ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر